samun yanci eh, musulunci ya yi nasara wadda ta ba shi dama ya zama yana da bakin magana a duniya wannan jamhuriya ta musulunci abin alfahari ce ga al'umman musulmi kamar da imamu kuma ke faɗa rahmatullah ta'ala alaihi cewa goyon baya da ba da kariya ga jamhuriyar musulunci wajibi ne ga dukkan musulmi hatta na ya'ishu na fi afirikiya har wanda suke rayuwa a Afirka wannan fatawa Imam Khomeini ce wajibi ne musulmi su goyi bayan jamhuriyar musulunci hatta ishu na fi afirka har wanda suke rayuwa a Afirka ban sanin me yasa Imam ya zabe wannan ya faɗi wannan saboda eh, Afirka yanki ne mai faɗin gaske kuma in ka kwatanta shi daga daga Iran zuwa nesa ne kwarai akwai inda za a yi awa biyar awa bakwai awa daga nan da awa tara ne ba tsayawa awa tara zuwa goma inda jirgi zai tashi ba tsayawa awa tara zuwa goma zai sannan ya sauka kaga akwai nisa bil muqarna an ci to in kasa za a zo fa yauwa ko da mota kaga tafiya ce mai yawan gaske wanda yana so ya nuna nisa ba dan yana tozarta afirka ba ko yana cewa yan afirka su ba bakin kuma a'a saboda nisan masafar da ke tsakanin iran da afirka da, yankin na afirka to muna godiya ga allah maraukakin sarki eh, da ya yi al'umman musulmi baiwa da ita wannan jamhuriya ta musulunci kuma al'umman musulmi ko sun sani ko ba su sani ba suna cin gajiyarta ko sun yarda ko ba su yarda ba Muhammad irin abin da salman rushid ya yi imamu ya ɗaukar masa mataki aka ba da fatawa wani musulmi ne wannan bai shafa ba akwai musulmi da zai ci tun da imamu kumaini ne dan shi a yi hukuncin shi ba ruwan shi irin matakin da imamu ya ɗauka akan palestine cewa dole ta gushi abin nan isra'ila dole ta kau akwai wani musulmi da zai ci ba ruwan shi da wannan dole a share Isra'ila daga doron ƙasa kawai masu ƙasa su karɓi ƙasarsu akwai wani musulmin da wannan bai hau sai ya yi ba dama to gashi jamhuriyar tana yi a madadinka akwai hadisin cewa mallami mu bi arun fa falaysa minhum sun suna taimakon Palestine Palestine ba yan shi'a bane sun taimaki Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovina turai ce ba ma kuma yan shi'a bane musulmi ne sunni na jin shafi'awa ne sun taimaki afghanistan su ma shafi'awa ne suna bin abin da mazhaban shafi'iyya ne suna taimakon kasashen musulmi masu shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi uh, sannan kuma suna tsayuwa su magana da yawon musulunci a majalisar ɗinkin duniya sannan suna samun musulmi fata na cewa lalle sahibul asirar zaman arwahuna hulfida yana yana yana bakin kofa gaba yake da fitowa saboda wannan tutan shi ne zai karbe ta alamomin da ake gani ya nuna cewa wannan tuta shi zai karba kuma wannan gagarumin aiki ne jan aiki ne da Allah ya ba da dama aka yi imamu kuma rahmatullah ta'ala alaihi da almajiransa da suka taimaka masa da sauran bayan Allah suka samu wannan babban rabo to mu kuma Allah ya rabautar da mu da goyon baya muna goyon bayan wannan jumhuriya ta musulunci muna goyon bayan aikin da suka yi muna fata Allah ya mana irin sa'ana da ku duk faɗin duniya ma to to wannan kenan saboda muna taya su da al'ummar musulmi baki ɗaya wannan zagayowar wannan eh, shekaru arba'in da hudu na ci gaba wanda ya zama duniya yanzu eh, sun zama sufafawa, suna kere-kere yanzu ma cikin shirye-shiryen su za su tayar da wani kumbo ko ma sun tayar ne don na har ya fara aiko da hotuna daga cikin sararin samaniya eh, za su gabata ga sun kera wani barikin sojan da ba san da shi ba karkashin ƙasa jirage barikin soja ne na jiragen sama amma karkashin ƙasar da ba a san da shi ba sai wannan shekara Eh, yanzu maganar da ake suna da submarines daban-daban jirage na karkashin ruwa daban-daban masu tafiya karkashin ruwa da masu tafiya bisa tudu ta fuskacin magani kuma da tsib wannan dai sai abin da mutum ya ji eh, sun kirkiri maganin kansa yanzu suna da masu suna da maganin kansa suna magance kansa akwai abin da aka sani tattare da maza ana ce mashi prostate wanda yake hana sa bawali ya fita shi ma akwai nau'in kansa akwai wanda yake kawai ƙari ko ciwo ne to sun samar da maganin shi ba sai an yi fiɗa ba kawai allura za a yi shi kenan a fitar da shi ita ma kansa ɗin ta jiki ko ta mama ko ta mahaifa ko ta ko ta ko ina ma sun samar da maganin da za su iya magance shi da jiya ma nake ganin sun abin cewa sun samar da maganin da za a iya cire wani bangare na jikin mutum da ya mutu a dasa ma mere amfani cikin jikinsa kamar koda ko hanta ko wani abu abubuwa da yawan gaske wanda sai zama na hatta su kasashen kafiran amunafance suna zagayawa su sai magani amerika tana sai maganin dafin maciji a wajen iran wanda su ba da shi saboda yakin da suka yi afghanistan mace zai na sarar su wanda kuma su ba da maganin shi amma suna saya wajen amerika wajen iran suna saya wajen iran rasha na neman taimakon iran wajen jiragen sama da kayan yaƙi da sauransu da sauransu ana ba ni gishirin ba kamar na mutuntawa ba na kaskanci ba ba irin da yadda amerika take da sauran kasashe ba da kaskanta mutane da nuna cewa ana karkashin su wannan ana tsara da tsara ne to shikenan eh, muna fata Allah ya dawwamar da wannan jamhuriya ya ba ta kariya daga dukkan makaruhi sai da ali khamani hafizahullah Allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya inganta lafiyarsa da ba su taimaka masa makiya da ba su zagon ƙasa Allah ya gajiyar da su eh, na gaya maku Michael Pompeo ko yadda suka da bin Salman bin Salman eh, Michael Pompeo minista harkokin waje lokacin Donald Trump ya ce za su biya ko nawa in ji shi bin Salman za su biya ko nawa a share masu Iran daga doron ƙasa shi Michael Pompeo ya ce kai baka san abin da kake baka da hankali ya ce in an za a share da ku za a fara sharewa za a share ku za a share Isra'ila sannan dukkan barkokinmu da ke gaba tsakiya za a share su kai baka san Iran ba shi baka ga abin da suka yi mana ba suka halbo mana jirgin da aka fi ji da shi suka halbo kuma muka hasara ma. da muka kashe musu mm, Qasim Sulaimani baka ga abin da suka yi mana ba suka halbe mu a Ain al-Asad hmm. barkokinmu da ke Iraki suka harba an haƙa bindiga za a rama aka ce a fasa ba zai yiwu ba Michael Pompeo ya ce ba zai yiwu ba ya ce idan muka yi hakanan da za su share duk ƙasashen da muke alaka da su gaba ta tsakiya da rundunoninmu da muka kai da barkokin sojanmu da makabu duk za su share su baki daya isra'ila ma za su kawo da ita ya ce kuma mafi muni Shi ne gangan mai za ta koma dala dubu tattalin arzikin amurka zai ruguje saboda ka amurka iran ta zama musu hadari ya ce amma yanzu abin da suke shine za su yi kokari su samar da su mutanen kasan da suka kawo jamhuriyar suke ba ta kariya da kansu su kita su kada ta ya ce to shi kadai ya rage mana yanzu shi kadai ya rage musu ya ce za su tana gidajen talabijin da rediyo to har sun fara akwai arabiya alhadath akwai sky news arabiya akwai al'arabiya din ta saudiya duk galibin su duka saudiya ake burka su akwai eh, sauran kasashen turai suna taimakawa Radio faransa da talabijin din faransa da bbc da sauransu za su zuga matasa in ji michael pompeo za su zuga matasa su birkita masu tunani su kawo ƙarshen jamhuriyar kamar da suka kawo ta to shi ma yana ji insha Allah ya faɗi ƙasa wannan program ya faɗi ƙasa to shikenan da yake ba wannan magana muke babu muke magana da yawa to Palestine a jiya da yau shekaru saba'in da suka gabata an mai Palestine an mata ƙofar rago da sunan za a samar da <clears throat> ƙasan addini ta Vatican. Vatican ƙasa ce a cikin Rome, ƙasa ce mai zaman kanta a Rome, amma ita ta addini ce, saura kuma ta siyasa. To suka ce a roƙa suna roƙo a sama masu wannan 'yar ƙasa, aka sama masu wannan 'yar ƙasa yanzu kuma suka mamaye kuma suna ta karkashe mutane. Da taimakon Allah da taimakon jamhuriyar musulunci ta Iran, tun suna jifa da duwatsu hatta kai mai yanzu in an harbe su da jirgin sama su ma suna harbi da jirgin sama in an harbe su da gurneti ko katu eh, wannan wannan ya sunan sa misail su ma suna da misail din da za su harba wannan babban abun ci gaba ne da kuma abun alfahari duk da dai abun eh, akwai wahala kisa kullum kisa kullum ba a taɓa wata rana daga shekara saba'in zuwa ba a taɓa ranar da ba a kashe mutumin falastini guda ba ko fiye da haka da rusa gidaje da cin zarafi da kamu da ɗauri amma alhamdulillah su yan falastini allah ba su sumudi da tsayuwa kyam eh, manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce jikin baitul maqdis akwai wasu mutane mumine murabitu murabitu ne su ne masu wanda suke tausakafa kamar ba muna da harisawa anan ba murabitu ne ai murabidi shine wanda zai hana matsala ta shafi addini ko ya tare mu addini matsala in wurin yaƙi ne su ne gaba gaba ko kuma su ne suke tsare inda za a kawo farmaki ko hari an lura ai ribadi kenan ribat wanda aka ce duti ko su suka ce duti amma ribadi ya kamata a ce mashi sannan ah, su Falasɗin su ne suke ribadi a madadin sauran musulmi a sauran al'ummar musulmi su ne murabitu Allah akwai wasu mutane murabitu a baitul maqdisi wanda Allah zai bada nasara ta hannunsu to muna goyon bayan su muna neman su addu'a Allah ya taimake su eh haka kuma abubuwa wanda suke tattasowa, wanda suke nuna cewa ya kamata kowa ya nada tabar masa in bai nade bai nade in kuma ya shimfada sabuwa ne to ko kuma mi ya ta karewa manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai Hijaz ta koma basatina wa muruj yana cikin Abu Dawud manzala ce abin nan eh, duniya ba za ta kare ba sai eh, jaziratul arab ita ce jaziratul arab ita ce abin nan saudiya hijaz arul hijaz sai ta koma gonaki da lambuna to daga bana abin ya fara an dinga ruwan sama yanzu furanni ko ina a saudiya itace na ta girma har suna shirin za su dasa itace miliyan goma a cikin sahara abinda sama da shekara dubbai ba a yi ba yanzu ake yi manzo Allah ce to wannan yana wannan cikin alamomin bayan Imam hadis sallallahu alaihi cewa za a samu lokaci da yankin Larabawa inda aka san shi da yashi da sahara da zafi zai koma basati na wa muruci gonaki da lambuna to daga shekarar bana abin ya fara canjin yanayi ya fara sannan kuma ya fara kafewa a inda yake a ingila da sauran kasashen turai akwai inda tekuna suke da gulabe waɗanda yanzu ana ganin ƙasansu ana iya tafiya cikinsu ba tare da ana da an taka ruwa ba a lokaci guda kuma yanzu ita wannan take take bunƙasa Algeria Libya ina ne wannan duk wannan yankin da sauransu Bahrain duka kasashen Laraba yanzu suna cikin ni'ima to ta kusa da ƙarshe kenan <laughs> to Tunda daga daga wannan kaga kowane lokaci Imam Hadi zai iya bayyana sallallahu alaihi in ya bayyana kuma aka dan yi shekarun da duniya za ta kare ta kare shi kenan ko ya tafi wato albishir ne amma dai ga gaba daɗi ga albishir ga kuma kusa-kusa amma Allah kare san lokacin amma wannan ya gazgatar da annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi sadiqul mazduqu ne wannan ko ya nuna alakansa da Allah cewa wannan manzan Allah ne da yake alaka da Allah marukin sarki kai tsaye eh, Allah da ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikin su shi ya gwada shi ya gaya mishi ga yadda za shi kuma ya faɗa a madadin Allah ta'ala kuma shi kuma ya tabbata a idanunmu الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد cikin hadisin Imam Ali alayhi ya ce, duniya kamun ta zo ƙarshe sai an samu zalazil wa qurub wa fitan za a samu girgizozin ƙasa za a samu yaƙe-yaƙe za a samu fitintinu ya bu min halwalid yaro karami zai furfura za a rika ganin yara 'yan shekara biyu uku da biyar da furfura a bisa kansu alama ce ta zuwan karshen duniya da bayyana imam hadis islam lahi alai zalazir kuma kasan ana ta yanzu a turkiya ana da sama da mutum dubu goma sha biyar da ya mutu cikin satin nan girgizar kasan da aka tsakanin siriya da abin nan kan iyaka kamar nan mu da kama a ce dan isa da magama Eh, kaga wurare ne daban-daban amma kuma wuri ne guda ɗaya ya shafi can ya shafi nan to kamar haka sama da mutum dubu goma sha to ka gani sai ta mu matsala inda muke mu ba ko ai mu da mu matsala din yawa muna da mu matsala din hasashe ya nuna akwai yunwa wadda za a yi a kafan afirka da sauran yankuna wanda suka shafi hada arewacin najeriya da jihohi kamar guda goma sha shida saboda karancin ruwa a wasu wurare fari a wasu wurare kamar irin wajen somaliya jibuti Eh, wannan yankun na abin da ake ce ma horn of africa kafan africa ya ma zai yi shigo mali niger da sauransu yau nan wajejen haka munan wajen kuma 'yan ta'adda sun hana noma sun kori mutane ƙauyuka eh, borno da maiduguri haka nan an kori mutane daga gidajensu an hana noma an hana zuwa gona saboda haka mutane dole su fuskanci yunwa inda aka yi ruwan aka yi shukan kuma ambaliya ta kwashi inda kuma ba ba wa'annan abubuwa din na ta'addancin an yi shukan kuma ambaliya ta kwashi saka akwai yiwuwan a fuskanci yunwa wannan duka yana daga cikin abin da Imam Ali ya faɗa Imam Ali ya faɗa cewa za a samu fitintunu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe irin wanda ake kamar Ukraine da da Rasha wanda wala Allah shine yakin duniya na uku ala'ayi halin da ya kamata dai mutum ya zama yana da da kyakkyawar mahanga ya kamata mutum ya yi guzuri kamun ko kar ya saki jiki ma'ana kar mutum ya saki jiki ko da yana gana abubuwa na tafiya to ba daidai suke tafiya ba abubuwa suna tafiya daidai ba ne an lura to ga sunan fitintunu daban-daban da kashe-kashe kamar kuma nan mu da muke zaune da ake ce ma Najeriya muna da mustaqbal ghamid ba mu da mustaqbal ba future me zai zo gobe me zai zo jibi me zai zo baɗi ba wanda ya sani mustaqbalin ghamid kafashen duniya sukan zanna su tsara ma kansu cewa shekara nan da shekara goma za su yi kaza nan da shekara ashirin za su zama kaza nan da shekara za su mallaki kaza in wannan gwamnati ta tafi wannan tafi amma a Najeriya ba ta da wannan mustaqbal din ba ta da abin da take fuskanta ba ta da abin da ta tsara tana tafiya cikin duhu bata san inda take sa kafa ba so ba fata a najeriyance ba fata na addinance akwai fata amma a najeriyance ba fata majahul ana fuskantar majahul kullum gare je da yau an kwace ma mutane kudade an tattara a bankuna hatta sabis ɗin da za ka yi transfer an hana je karfe ɗaya na dare ina ƙoƙarin transfer ya gagara ba an ce da dare ya fi sauƙi ba to ɗaya na dare ne wajen ɗaya da rabi na dare ne ya gagara har yau tun da la'asar nake ƙoƙari ya gagara to kuma mutane da yawa haka nan an ƙwace dukiyoyin mutane kuma wallahi tallahi wannan abun da gangan ne kuma da manufa ko su faɗa ko kar su faɗa za ta bayyana nan gaba amma akwai manufa da manufa ba zai yiwu kawai a zo a tattara mutum miliyan ɗari kaza ba a talauta su a kwashe masu dabbobi a ƙauyuka a hana su noma a sa su cikin halin yunwa ɗan abin da ya saura an amshi an ba 'yan ta'adda sun karɓa sannan kuma abin da ya saura hannun mutane an amshi da wata manufa ake yin wannan abu duk wata hikima da za ku ji sun ce wai saboda hikima kaza wallahi ƙarya ne domin mun je kasashen duniya mun ga yadda ake yi mun ga yadda ake yi masu zuwa China kasuwanci masu zuwa Dubai kasuwanci masu zuwa sauran kasashe kasuwanci sun gani ba haka ake yi ba su ma shugabannin da suke zuwa kasashen waje sun gani ba haka ake yi ba me yasa za su sabanin mutane me yasa su za su akasin abin da mutane ke yi duniya ke yi kasashen duniya an ka ji ko goro za ka saya sai ka ba mai goron eh, katin ka ta cire kudin goron misali nake bada ai shine mafi kankanta abin da mutum zai saya kan hanya ya bada dan dan canji ko to kuma lokaci guda takardun kudin na yawo yanzu wannan sarauniyar ingila da ta mutu eh, ana kokarin a cire hotonta a mai da hoton ɗanta da aka nada sarki yanzu sun yi nisa akan wannan ba amma san ana ana kashe kuɗin da hoton sarauni ana kashewa da hoton sarki har na sarkin ya fara rinjaya na sarautin ya fara bacewa a amerika sun canza dala wata nau'in dala sun canza suna son su canza suka shekara wajen biyar ko fiye da haka suna canza dala wani bai san ana canza dala ba nan ma lokacin janatan ai ya canza ko naira nawa ne e naira ɗari har yanzu tsohon naira ana kashewa tana tafiya ga kuma sabuwa tana fitowa shi wannan me sa ya gagara haka nan in ba ke in ba mugunta da manufa ba wallahi tallahi da wata manufa ake yi da wata manufa ce su kaɗai suka san manufarsu amma manufar da muka fi kallo kusa-kusa shi ne ba sa son a yi zaɓe suna son ƙasar ta hargitse buhari ya ci gaba a sa step of emergency dokar ta ɓaci ta wata shidda buhari ya rike in ƙasa ta yi kyau in ba ta kyau ba a ƙara domin da suna son da ba ƙasashen turai ke da wannan filan ɗin da wannan shirin ba da yanzu an yi juyin mulki murtala da ya ɗauko 'yan gyare-gyare bai musu daidai ba ya shagari da ya fara mulkinsa ne hau na biyu ya fara da ya masu bayan da suke so ba yaya duk wanda suke suka sa suka gaba zai matsa da za su kawo da shi ne ayyana ka gani ko ina amma ya yi masa daidai saboda haka haka suke so haka suke son kasar makoma kasar ta zama shi kuma raƙumi da aka alasayin da aka yi da shi tun da shi ɗan gane ina mulki ne ɗan ina mulki ɗan daɗi mulki gwani na gwana mai tuwo ba gari emana eh sistoci <laughs> sun yi dariya ana to ba gari ko <laughs> to ga mai shi ba gari wani na gwana ya mai tuwo ba gari buhari kenan dan ba ni na iya dan daɗi mulki in yi su kowa ya mutu abin takaici mala cikin satin nan fa nan ba kori aka kashe mutane sama da hamsin ana magana ɗari saboda sun bi dabbobinsu su karɓo aka yi masu kwantan bauna aka shi wajen sama da mutum ɗari amma ba a yi sati ba mutanen buhari da jama'ansa da tawagansa da gwamnati suka zo nan wasu yi kamfen siyasa wai cikin jihar katsina suka yi suka yi kamfen siyasa wannan dama suna yi don al'umma ne ko suna yi don kansu nan gada jifa shaidan inda aka jefe shi suka kauce ma wajen ya eh, gada jifa shaidan wannan sabuwar gada suka bude din da nan aka jefe shi ko gada jifa shaidan kenan suka tafi can suka yi wani wuri suka wahaye mutane daga ko'ina su mutum sama da hamsin din da aka kashe a bakori yanzu ma ne yadda na jima a rediyo ana hira da kowa ne yake yana da alaka da jami'an tsaro ana hira da shi yana maganin cewa wai wa ma yace su fita su kare kansu ne ai an hana wannan banga din gwamnatin kazan ta hana ta hana yin banga dan me za su fita saboda kanzu ana tuhuman su ma suke da laifi suke da laifi to insha Allah Allah ka mana mafita yanzu za su rufe jami'o'i kwanan nan akan wani asasi kamun zaɓe za su rufe jami'o'i na ji bankuna ma an ce za a rurrufe su masu bankuna sun ce za su tafi yajin aiki saboda ba an hana su kudin da za su ba mutane za su rufe bankuna to ba su kai ga rufe ba masu yanke network ai an rufe banki ba network ba banki to kenan, gaskiyar magana dai shine in an ga taɓarawo abin ta mabi sau mutanen ƙasan nan in ba Allah ya sanya bulalan azaba ba ba sa karyowa Buhari bulala ce ta azaba ta Allah akan mutanen Najeriya wanda ya zaɓi Buhari zaɓen farko ya yi kuskure wanda ya zaɓe shi zaɓe na biyu ya yi ganganci wanda ya zaɓi wanda buhari ya tsaida yanzu mahaukaci ne a kai shi sakatire ba inda ya dace shi sai gidan mahaukata ko kuma kar a ce ne ma wata jam'iyya kamfe da wani ya fasara wannan sai ce ai wata jam'iyya nake goyon baya ba wata jam'iyya nake goyon baya ko dan takarar naka kowa ne ne ko mungwanin gwanintansa da iyawarsa ƙarya yake ya gyara barnar buhari cikin shekara takwas kada ya aza bulo bisa bulo ba zai iya ba ba zai iya ba don wannan program din bankin duniya ne IMF Paris Club program din su ne kana jin za su bari program din su su hasara ba zai ba za su yi ba ba su bashi dama yi ba program din World Bank ne da IMF da Paris Club da sauran kungiyoyi masu ba da suka da ranci program ɗinsu ne shi ya jefa ƙasar cikin wannan to kana jin sai su fasa program ɗinsu saboda a gina ƙasa ba su fasa ba ba za su fasa program ɗinsu ba don a gina ƙasa saboda haka wanda aka ba ƙasar nan an ba shi musiba ko ɗan wace jam'iyya ne kuma bai da sihirin da zai tsamo ƙasar nan kuma bai da sihirin da zai ɓata ɓarnar buhari ya gyara ɓarnar buhari ya gyara ilimi jami'o'i ya biya malaman jami'a ya inganta rayuwarsu ya inganta eh, karatu ya gyara hanyoyi ya gyara wutar lantarki ya gyara asibitoci mutane su samu walwala ya kasa al'umma uku a samu mm, ɗabaka ta ƙasa a samu ɗabaka matsakaiciya a samu ɗabaka uliya wanda shine rate ɗin tattalin arzikin duk duniyar da ta ci gaba haka ake yi akwai matsakaitan mutane akwai na ƙasa akwai na ƙololuwa kuma kowane yana daidai yana wadatuwa amma a nan wurin daga matsiyacin tsiya sai mai arzikin tsiya in ma an ɗauko maganganun da ne wancan satin na cewa matsalar da aka kafa najeriya ma ita ma bai za a ma warware ta tuku. a ita najeriya bisa matsala aka kafa ta bisa matsaloli aka kafa ta ai na dan yi magana ko nan ne ko ba nan ne na manta an kafa ta akan wannan eh, mai sunan su empires manya-manyan kasashe guda uku kasan alkanemi ta borno ƙasan shehu usman dan podio daular usmaniya kasan benin da kasan oduduwa ƙasashe hudu aka haɗe aka mai da kasa ɗaya kuma matsala ne ba zai a kasa ta tafi haka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ƙasa ta haka ba da ideologies tunanin tunaninnika daban-daban aƙidodi daban-daban na musulmi na musulmi iri-iri na kiristoci iri-iri kuma kowa zaman kansa yake yana jin ƙasa ta sace, shi kare kamata ya rayu ban da wani ka gaya mai da za a akwai cikin 'yan takarar da suka hira da bbc aka yi cikin 'yan takara haka to muna magana da wani ciki kuma shi yafi kowa samun kaso mai yawa na aka fi jinjina mawa a cikin takarar yan takarkarin muna magana da shi yana da insafi yana da fahimta sosai da zo muka yi magana da shi nan wurin sai ya ji ashe ma baya da program baki daya komi program shi ya durwa. alhali a can shi ake matabi ana tafa masa ana ganin shi ya fi kowa shi ya ɗauki kofi yan takara kowa ya bayanin me zai yi shi ya faɗi faɗa ya zo muka zanna da shi sai ya tashi yana cewa lalle yanzu ya gano bai da ba shi saboda ba a gaya musu gaskiya kunshi ake ba su wannan shi ne kullum sai su dame mu da surutai shi yara marasa jin magana sun zama 'yan kwaya yara sun zama 'yan kaza mosin me ka taba o oh, ba shi ba ne ko mu tashi haka nan mu dan kammala sannan mu tashi to a ba shi ya cire ba wuta ce ta dauke a can ta da injin shi ne yawwa to afuwan wuta ta dauke amma ga sha'an kunna injin to wannan kenan kullum suna zargin yaran mutane sun zama 'yan iska 'yan kwaya 'yan banga 'yan daba 'yan wane da sauransu a rasa yadda za a yi da su wane iyaye sun gaza ba da tarbiyya waye da sauransu ce a ƙarya kuke ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba wani uban da zai haifi ɗansa ya saka matiti ya lalace babu bisa ɗabi'a haka Allah halicci mutum musul ba ka ji magana ina hasan yake sungume shi da Allah ba wani mutum da zai haifi ɗansa ya ba titi akwai? kowane kowane mahaifi yana son ɗansa ya zama na ƙwarai ne in ka ga ɗansa ya lalace akwai abin da ya faru to mafi kusanci ba mu ce ba masu sakaci ba akwai masu sakaci quite okay akwai masu sakaci ba gida za ka da shi ba ka zanna da shi ka lallashe shi ce ba gida zai mai da shi in ya mai da shi turun wa za a kai shan. an lura yi ba wanda zai haifi ɗansa ya saka matiti ko dabba ba ta san tarbi danta, dabba ma ba ta san tarbi danta. in ta yi nisa ta wayo ta ga bayanan nan ta dinga bazama kina sai ta samo shi sai mutum shine zai saki yayansa a titi tambaya menene ya haifar da wannan me ya samar da wannan kai mahaifi ne albashinka yana nan inda yake bai gusawa ‘ya'yanka na ƙaruwa albashinka na nan inda yake can duniya kuma ana la'akari da albashinka daidai da ɗawainiyarka ɗawainiyarka na ƙaruwa albashinka na ƙaruwa amma albashinka kai kare kake aiki ba ba a san da matarka ba ba a san da ɗanka ba a san da babanka da innaka ba balle dangi su ko can suna la'akari da wa kake da su hana baka albashi daidai bukatuwanka da bukatuwan mm, abin da wanda ke rataye da kai to kuma Allah kadara maka haihuwa to ya za yi ya za ka yi albashinka bai isa ka kana da shago kana ta alkintawa kana ta ci binnan yau da gobe ka dan matsa kai wannan ka dan matsa ya kare saboda tsada kaya da tsadar dala da harajijjika da zalunci iri-iri shagon ya kare ba sai da aka haramta kasuwa sai da shanu aka hana cin kasuwa ba hana cin kasuwa ba to idan 'ya'yan mutum mai cin kasuwa ya kula da 'ya'yansa sai aka hana cin kasuwa na watanni sai 'ya'yan shi suka lalace to laifin wane ne laifin wanda ya hana cin kasuwa ne laifinsa ne idan sai ka yi sana'an dare ka ga sanama ko ka sai da wani abu kan hanya sannan ka samu abin da ka ba iyalanka da safe saboda sana'an kai ta dare ce ko shayi ko wani mai kama da haka an ce karfe tara ka aga kowa ka koma ka aje ya da rana za ka dafa shayin ka bawa sai ya'yan kuma ba su da abinci kuma suka fita suka lalace a hanya laifin wane ne laifin wanda ya hana ka neman ka ba su abin da za ka kula da su ne me yasa kullum sai a dora ma iyaye laifi a ce laifin iyaye ne iyaye ne ba su lura da ƴaƴansu iyaye ba su da ba su tarbiyyar ƴaƴansu shi yasa suka lalace sun gyara makarantu an gyara makarantu ana ɗaukan bodin a ciyar da yaro a bashi abin nan kwana-kwanan da muka ga muka yi makaranta 79 hajja ne moni ni a matsayin monitan aji ja ne moni in an karɓo ni ba sa mu ke kira ya ba monitoci a ba su mu raba ma yan ajin ja ne moni kuɗin da zai kai ka garinku in za a yi hutu duk sanda za a yi hutu za a baka kuɗin da zai kai ka garinku ka samu na dawa eh? na zuwa da dawa wasu wurare koko zuwa dawa ne to ka gani na zuwar dawa amma na kiyaye ana wata jani muni amma ga malamai sun ce na zuwa dawa ne na zuwa dawa ni da hannuna na raba su a ajinmu to ana yi yanzu ana ba da uniform ana ba da abinci mai kyau kuma ana karatu to ana yi yanzu asibiti akan da kaji mutum ya je asibiti za a bashi uniform ɗin asibiti a dafa masa abincin da ya dace da ciwonsa a bashi in ya ɓata sa a wanki ga mai wankewa da guga ana yi yanzu to me zai sa ku ce mutane da ke da laifi dama haƙƙin mutane su yi wannan su mutane za su yi kansu wannan da makarantar da wajen haƙƙin mutane ne an ce baka cin dan ka bai zuwa makarantar gaba sai ya ci qualifying in bai ci qualifying ba kaman bai karatun boko ba ya ka bata shekara shida a wofi duk kuma daidai laifin iyaye ne ba mu ce ba masu sakaci ba akwai masu sakaci amma dai majority laifin wane ne laifin hukuma ne laifin hukuma ne laifin hukuma ne ta aza harajijjika ta kare 'yan kasuwa 'yan kasuwa sun kare rai eh? in duk abin da kake sayi dubu ɗaya ya koma dubu kaza jiya muke magana da jibril lasisin sai ya kwasa karewa wannan watan mai kamawa dubu takwas ne ko tara ne ake canza yanzu ka ce ya ce man dubu goma sha ko hudu ne yanzu kusan dubu sha sun ƙara waje dubu biyar a kai kuma duk shekara ana ƙara wanda shi wannan dubu biyar ɗin ya isa ya ma yaro biyu uniform yaron ya wata shidda ko shekara yana zuwa da su makaranta to ba kun ce yaran mutane su lalace kenan amma ku me yasa naku ba su lalace suke makaranta suke yin karatun me yasa naku ba sa lalacewa ku me yasa matan ku ba sa mutuwa wurin haihuwa ko ku ba ku haihuwa ne ko ku bala'iku ne ka ji an ce matar wani kwamishina ta mutu a wurin haihuwa ko matar wani mataimakin gwamna kana jin tunda suka hau gwamnatin shekara takwas ba wanda ya haihu ƴaƴansu ba su haihuwa in ba su ba su haihuwa ƴaƴansu ba su haihuwa to wa kaji ta mutu wani gwamna ka an je mai jajen yasa ta mutu ruwan haihuwa amma koyo mace ta mutu ruwan haihuwa a asibiti so ƴaƴansu mala'iku ne ko daga wata duniya suka zo daban da tamu me yasa nasu ba sa mutuwa sai namu an san inda laifi yake amma ba za a faɗa ba kamar da ya ce dama, da ba ya tsegumi ne tsegumi shine ba ka iya gani ka kyale kuma ba abin da za ka iya yi sun zo sun kwaso mm, mm, mm, siyasan kasashen turai sun dan mu mutane sun ce ita za a yi to shi kenan ai ta ta yi bismillah ga tana ai ta ta yi cincirin da mutane ko ruɗa musu tunani da kwakwale a ruɗa mutane tunani a ruɗa mutane kwakwale sun ma rasa me za su saboda ba alternative alternative shine musaya in ba wannan ga wannan ko yauwa idan baka da garin tuwo amma akwai tsaki yaya ai fate ba ga tuwo amma akwai akwai tsaki ai kaga an saba alternative wato shine eh to to mutane ba su da alternative dole su yi siyasa saboda ba ba zabi ba su da zabi zabin kwaya ɗaya ne shine addini shi kuma malaman addini sun lalace sun shiga cike da su ake yi malamai sun ci amana annabi sun ci amanan al'umma sun ci amana addini sun shiga da su ake yi dumu-dumu Membarin da ake hawa a wakilci manzan Allah a isar da saƙon Allah a ciki ake isar da saƙon bata da halaka kuma sun sani wallahi sun san ba daidai ba ne sun sani sun sani ba daidai ba ne sun san ba daidai ba ne ana barna, ana shekar da jina ne amma ba shaida mai su ba yanzu misali wannan gangamin da ake na neman ƙura ma ke ce masa kamfe kun ji an kama wani ɗan takara ko an yi nafin ɗinsa duk ƙasar nan kun ji an kama wani ɗan takara kun ji an yi ma wata tawaga 'yan takara an bushe an kama su kun ji ƙauyen da wani ɗan takara bai taka ba a kowace jiha duk da aka fi bala'in nan wanda me yake ce maka wayanda mutanen bakin su ɗaya aiki ɗaya suke yi da yan siyasa da yan ta'adda aiki ɗaya suke kuma bakin su ɗaya wallahi in sun shekarar rantsuwa ba na yarda da su bayan da za a yi ni in tafi a kama ni amma su su shiga da tawaga da komi a yi kamfe a fito lafiya inda ake kashe mutane kuma su fito lafiya kuma duk ƙasar baki ɗaya kuma ce ba hannunsu a ciki wallahi da hannunsu a ciki suwaye 'yan ta'adda gwamnati suwaye 'yan ta'adda gwamnati in kawo ba su ne 'yan ta'adda ba gwamna nawa aka fanso 'yan takara nawa aka fanso sanata nawa aka fanso ba su shiga ƙauyukan ba inda ake ta'addancin da kashe-kashen wa aka kama wa aka kashe to me wannan ke nuna maka abu guda ne an wautar da kwakwalan mutane an wautar da tunanin mutane ana masu cewa wata addanci ƙarya ne su ne 'yan ta'adda kuma program ne shiryayyen program sun sani da su ake yi da su ake a daina rudan ku an ce mako da 'yan ta'adda ba wasu 'yan ta'adda gwamnati ce 'yan ta'adda shi ke na illa iyaka in ba ita ba ce muna challenge muna kalubalantar ta hana daga yau ai tana iyawa ba sun ce ba wanda ya gagar gwamnati ba aka suke cewa ba wanda ya fi karfin gwamnati to wadannan sun fi karfin ku tambaya sun fi karfin ku to me za ku yi maganin su to akwai mafita guda biyu ko uku akwai mafita biyu ko uku amma kowace sharaɗinta bai cika ba ka san ko sharaɗi bai cika ba menene sharaɗin yin tuwo da gari da ruwa da wuta da itace haka ne to an samu gari ba tukunya an samu tukunya ba gari an samu tukunya da gari ba ruwa ko ba itace ko miya kan ba itace to mafitan ta rasa wasu sharuɗa shi yasa ba za a ga mafitan ba abinda ƙasa nan take bukata juyin juya hali shi take bukata wannan nizamin ba ta bukatar shi wannan sistem din baya ba ta bukata bai iya fitar da ƙasar nan domin duk lokacin da maciji ya kwayaye in ya kyankyashe me ke kyankyashewa a ku ce kadangaru saboda ka duk wanda nizamin nan zai daga ya kai shi matsayi to za su haɗu baki ɗaya su sace kashi 60 bisa ɗari na bajet ɗin ƙasa yanzu kuma abin da ke faruwa kenan kashi 60 bisa ɗari yana tafiya wurin hidiman wayannan mutanen ne in ji um, tsohon bankin shugaban bankin ƙasa ina jin ko lami ɗin sun ya faɗa kashi 60 bisa ɗari na bajet ɗin ƙasan ana hidiman gwamnati ne kawai yana karewa a tsakanin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati kashi 40 ne a sace na sata ya sauko ga talaka kamun ya kawo ya kare to yanzu in aka zaɓo yan siyasa sai a zaɓi waliyai da za su haƙura da kashi arba'in su sabko da kashi sittin ashe kaga akwai matsala ya nuna maka za a koma cikin matsala ne komin gaskiyar mutum aka zaɓe shi komin kishin ƙasarsa abinda zai faru kenan wannan kashi 60 din a constitution su suka ba kansu kashi 60 bisa ɗari, arba'in kuma naku kana jin za su ɗau 40 su ba ku 60 to za ta mayar ta nani kowa aka zaɓa haka za a yi kowa aka zaɓa haka za a yi kuma kana nan ka ce na gaya maka in haka ne to me maganin ƙasa revolution a samar da sabon system na musamman amma revolution yana bukatan wasu abubuwa muhimmai wa'inda su suke samar da shi na farko jagoranci wanda mutane suke goya ma baya ko da ba duka ba mafi yawan mutane suna goyon bayan wannan jagora mafi yawan mutane wannan jagoran suke goyon baya saboda manufofinsa da mahangarsa kamar yadda mutane suka goyi bayan Mao Zedong ko suka goyi bayan Stalin ko Lenin ko suka goyi bayan sauran masu kawo irin wannan sauyi din yana ina a ƙasar nan wanda al'umma baki ɗaya ta ittifaki a kansa cewa shi zai bada mafita yana ina mu mun san muna da shi to amma al'umma yana ina a al'ummance yana ina raba doshin ya rasa sharadi so ko da kaga ana hayaniya ana jefe-jefe ana kone-kone ana wai da sunansa hargitsi wannan saboda ba tsararren abu ba ne sunansa hargitsi irin shi aka yi faransa lokacin nan french revolution irin shi aka yi wani mai gyaran agogo kawai ya tada bala'i mutane suka bi shi hayya hayya aka je gidan sarki aka kashe sarki aka wayi da aka aka haddan jaririn sarkin aka yanka shi aka ce in girma zai ce gidansu ne sannan aka da aka ta kashe kashen juna kamar wanda ya fi ƙarfi ya amshi haka ake raba ɗin in ba da tsari to shi kuke so a yi najeriya wannan shi ya fi dace shi ya dace da najeriya ba shi ya dace da najeriya ba saboda in aka ce za a yi kashe-kashen irin wannan a najeriya to ai yan tana nan yan kwanan bayan nan yan shekarun ba me ya faru a yan Don dan ma nan ba ta ɗauka ba can ne kawai aka yi menene bai faru ba ba ta kashi aka rikai da 'yan sanda da sojoji da kone-kone 'yan disas to 'yan eh, disas wane ne jagora wanda aka itifaki a kansa babu saboda ka sona shi chaos tea chaos tea kaga irin wannan yanzu sona su chaos hayaniya kawai hargitsi kawai mutum ɗaya ne kawai zai ce ayyamma sai kawai su bi shi ɗuwe eh, ai yamma wani ya jawo ce ai gabas hargitsi kenan revolution tsararren abu ne ana tsarawa ne da kiyada mai manufofi karɓaɓɓu ga al'umma shine shar'i na farko almarhajis salim tsararren manhaji salabas ƙa'ida ƙa'ida in aka yi kaza za a yi kaza daga kaza na ɗaya za a je na biyu daga na biyu za a je na uku daga na uku za a je na hudu in aka yi kaza za a yi kaza in kaza ya faru bai daidai ba ga musayarsa in an yi plan A bai yi ba ga plan B in an share suwari suwana suna nan akwai rizal suwana za su wuce gaba suwana za su tsaya baya suwana za su zama suna nan ba a san da su ba ma haka ake tsara manhajar salim sharaɗi na uku al ya'su min al'umma ta yanke kauna sun yanke kauna suna kwana banki suna jiran dubu hudu sun yanke kauna kenan <laughs> suna bin layin man fetur su kwana su huni. sun yanke kauna kenan sun yanke kauna da sauran lokacin revolution ba su yanke kauna ba har yanzu sai al'umma ta yanke kauna sai da al'umma ta riga ta yanke kauna ba abin da zai iya yiwa kuma ba magana komawa baya sai dai a yi gaba ba wanda zai lallashi ba wanda zai bada baki ba wanda zai ce a bari gobe a yi saboda ba abin da za a to sharadi na ogo kenan na revolution a kasan alyasu min ummalil hukuma sai ma'aikata sun yanke kauna saboda su ne tayoyin gwamnati sai sun sace sai tayoyin gwamnatin da take tafiya bisa su sun sace duk su faci ma'aikatu duk su tsaya kowa ya tsaya saboda ba fatan za su samu albashin wata uku da ya wuce ballantana masu zuwa ba su da fata sam to wanda ya fi wannan kuma wanda ya fi wannan sai an samu aliyasu min alquwatul musallaha masu ba tsarin kariya sojoji da 'yan sanda sai sun yanke kauna irin yadda talaka suka yanke kauna ma'aikatan gwamnati suka yanke kauna to sannan za a yi revolution amma soja na jin hayan zai albashin ta yana jin alat dan sanda na jin alat kuma yana jin lizami akwai mai sarrafa lizaminsa ta ina za a yi revolution din hayan zama ma'aikaci na sa ran albashin watan da ya rasa zai same shi duk sai an taru an yanke ƙauna ba mafita raba rushin ke zuwa shi kuma in ya zo sai ya zo bisa manhaji mai kyau da kiyada tsararriya kuma shi ne mafita ƙasar nan ba wata mafita illa ita shi in ba a yi da addini ba za a yi na tuwo an lura revolution na 'yan kasanci ko na 'yan garanci ko na bangaranci lalle ba zai amfani kasan nan ba yawa ba da za a raba su yi revolution su kadai ba da za a yi kabila ibo su yi revolution su kadai da sunan kabila ba zai yiwu ba ballanta na munan da ba mu da ba mu da kwara ɗaya da za mu iya yin wani abu a kanta. mu ba musuluncin ba mu ba kabilan ba mu ba fulanin ba mu ba hausawan ba mu ba musamman ko zuwa ne ne mu ba amma su suna iya amfani da kabilancin su na yarbawa su yi abin da za su yi can su su kwaci kansu ibo na iya da sunan kabilar su su kwaci kansu mu ba abin da za mu iya yi la da sunan addini la da sunan kabila wannan shine reality wakewar amurke kenan Allah na iya canza abubuwansa in ya so amma da shi ne wannan duk duniya haka ake yi to wannan kenan to wannan ne mafita ta farko mafita ta biyu al'adalul ilahi al'adalul ilahi inil hukuma illa lillah to shine mafita adalcin Allah a samu wasu jajirtattu da suka fahimci addini suka fahimci inda ya sa gaba su tsayi kyam su yi kira su yi dauriya a goya musu baya a samu adalci na Allah a ɗabbaka shari'ar Allah to shine mafitan mu mu musulmi shine mafitan mu al'adalul ilahi shine mafitan mu idan ba mu son addini ko mutanen ƙasa ba addini suke so ba akwai al'adalul islahi adalci na gyara shi kuma za a samu waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu 'yan kishin ƙasa su wuce gaba su jagoranci mutane mutane su goya musu baya cewa ba a yarda da zalunci ba adalci ake so amma ba ya da alaka da Allah da annabi wannan kuma shi ma alkurani na goyon baya ya goyi bayan wannan ta wata fuska wa ma kunna muhlikil qura wa ahluha muslihun Allah ce ba ma halakar da alƙarya mu sa ta cikin halin kakani yi alhali mutanen na yin abun kirki mutanen na abun kirki ana ba rauna haƙƙinsa ana ba kowa haƙƙinsa ana abin da ya kamata to Allah ba zai zo kawai haka nan sai halakar da mutane ba na kowa irin sabansa da in kafiri ne hukuncin sai na nan in mai sabo ne hukuncin sai na nan amma ana ƙasa ɗaya da kowa ke samun haƙƙinsa to wannan za a ga bala'i da musiba da sauran abu sun ɓaci saboda Allah bai jarabta mutane haka kawai ya sa musu bala'i wa ahluha muslihuna mutanen ta mutanen kirki kowa na samun haƙƙinsa ba su sallah ba su salati ba san ma Allah na nan ba amma suna ba kowa haƙƙi sun san ɗan adam sun san humanity sun san ƴan adamtaka to shi wannan yana nan za su yi based on humanity a yi abin a kan humanity yan adamtaka kamar china ai sun yi ko china ba su yi da sunan yan adamtaka ba ba su zanna lafiya ba koriya ta ayyau ba su yi ba koriya sauran kasashe duk ba su yi ba musulunci suke allah suke bauta mawa al'adalul islahi shi suka yi sun gyara al'ummarsu suna samun haƙoƙinsu ma'aikata ne talakawa ne wayi wayi da sauransu da sauransu misalsalai suna da yawa irin wannan wa ma kunna qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah ta'ala ba mu zalunta alƙarya ko gari mu halakar da su mu sa su cikin halaka kanika yi alhali suna yin abun kirki shi yasa Allah jinkirta ma eh, binnan fir'auna ɗaruruwan shekaru saboda kullum sai shi bai yadda a cikin daular sa a samu mai jin yunwa ba shanu ake ɗaruruwa ake yankawa ana ba mutane ya samu wani mugun bafare mugun waziri ya ba shi shawara aka rika ragewa radda aka zo na ƙarshe aka yanka ko ɗaya ne wata rana ma ba a samu wanda za a yanka ba daga nan ne Allah ta'ala ce to wannan shi shikenan ka kai ka zo ƙarshe duk zaluncin Amerika amma in ka ji za ka gane zamin da ke tafiyar da mutanen yana ba kowa haƙƙi shi daidai gwargwaro in ba zai yi ɗari bisa ɗari daidai gwargwado wala Allah shi yasa Allah ya jinkirta musu eh, in ka ɗauki dalar su kai haka ka kanga ta ga haske za ka ga in God we trust ga Allah muka dogara to ƙasar nan akwai wannan suna da ranar abin da suke ce ma giving day akwai wata rana ta musamman da suke warewa ranar godewa Allah shi kuma Allah bai rena kada ko daga wa suna yanka talatalo suna biki suna ziyartar juna suna saboda kawai su gode wa Allah sun san da zaman Allah kuma suna gode masa kila shi sa Allah ya jinkita ma American bata kai inda ta kai ba to amma nan fa wannan shine mafita ta uku mafita ta farko mafita ta biyu ga mafita ta uku wanda ba su bukatan addini ga mafita masu bukatan addini ga mafita al'umma gamin gambiza ga mafita <laughs> na? in <laughs> eh, su ne su ne mafita ɗin ba wata mafita sai ita cewa shi Allah zaɓa muku alheri kuna wasa da Allah wasa kuke da Allah abinda Allah ya kwande mi ya ce bai so bai so da hukuma illa Allah hukunci na Allah ne kawai wa anaikum bainahum bima Allah kai masu hukunci da abinda Allah ya saukar wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika kaza kaza duk an sani amma mutum ya je hawa mimbari ya ce Allah ba mashi alheri cikin abinda Allah ya bai so yayi kwandimin ya bata ya rusa yin sama laifi ne wai ciki Allah zai zaba masa alheri sai ka ce Allah dan Najeriya ne shi ma cikin barna za a zama za a ba musu daidai ya hakan za ta yi ban sani ba kullum su Allah zai masu kuma bai ba su yi mishi in kaga sun waiwaye shi to qur'ani za a karanta su samu matsayi ko ai masa addu'a bala'i ya zo to sai su waiwaye Allah daga nan kuma shikenan to ganin ba ka sa mutane irin wannan mutane wallahi to shikenan halin da muke ciki mu musulmi mu da mu yi magana kan mu mu al'umman musulmi wanda muka fi majority da yawa a ƙasar nan muka fi eh, faɗa aji da sauransu daidai irin wayannan abubuwa din, mu kasa laifin da ba kowa nasa mu kasa laifin ba kowa nasa laifin guda ɗari ne saba'in yana wuyan malamai duk abin da nake faɗin nan sun san shi sun san daidai sun san ba daidai ba ba daidan ba suke so a yi saboda ya zama sana'a ya zama kamfani a nan suke ci suna sha su tara abin duniya shi kenan saboda haka malamai suke da kashi saba'in bisa ɗari na laifukan al'ummanmu ta musulmi 'yan siyasar da kansu sun faɗa sun ce malamai sun fi su bakin magana in suka faɗa ana ji akwai wani gwamna da ya ce shi yanzu in malami ya ɗauko magana jari ya karanta sai a ce gaskiya ne shi ko ya ɗauko ƙur'ani ya karanta sai a ce siyasa ce sun sani sun sani mai laifi na biyu sarakuna da suke karba sunan musulunci cewa da sunan musulunci suke abin suke duk da sunan su sarakunan gargajiya kuma da gaske ne kama da suke karba suna da sunan musulunci duk limamai karkashin su suke duk ladanai karkashin su suke duk talakawa karkashin su suke akwai ƙauyukan da na sani bila adadin ba ɗan sanda ba asibiti ba komai daga hakimi daga mai unguwa sai jama'a gari kuma shi suke bi shi suka sani rigiman aure rigiman kuɗi rigiman gona duk shi zai warware masu kuma sun yarda shi kuma sarki hakimi yana da sulɗani a kansu sarki yana da sulɗani a kan hakimi amma saboda kwaɗayin kujerarsa da gadon 'ya'yansa da za su su gada kada a yi bashi ya saki haƙin abin da ya hau kansa kuma yana da awan shi sarkin musulunci ne musulmi yake wakilta ana cutar da musulunci kuma ya yi shiru kada ya yi magana a tube shi ko ce mu musulmi ne musulunci muke so ga yadda za a yi a ci ga musulunci ya ce a kama shi ko a tube shi ko a tona masa asiri in yana da abin da da ba a so a sani saboda ka kashe ashirin yana wuyan sarakuna inda al'ummar musulmi suke kashi saba'in yana hannun malamai kashi bu goma yana hannun 'yan boko mahukunta kashi goma so ran wani kawai ana kada su ne ranwa ne an san ranwa to su ranwa ne ana kada su ne dan boko yanzu nan in ya ga in wani sarkin gargajiya ya ba da fatawan talakawa su dau matsaya kaza ya kadi ya gama yawo ko shi gwamna ne ko shi wane ne ya gama yawo wallahi ya gama yawo saboda talaka sun fi jin maganan sarkin fiye da nasa ballantana wani babban malami ko wani shehi ko wani kasataccen malami ya ce ga yadda za a yi almajiran su sai tunga kana ganin ba za a samu gyara ba shi dan boko kawai makale yake a rataye yake yana gabin nan kawai kaman jirgin ruwa ne ai kaman jirgin ruwa ne ruwa ke dauke da jirgin ruwa jirgin ruwa na dauke da mutane in ruwa ya bore fa jirgi zai in jirgi ya birkice fa a ah, na ciki zai nutse to haka nan yake abu to kan dame ku da tsegumin da ban da maganinsa in kyale ku haka nan duk ma na kashe maku guyawu duk na sa kun ji ba daɗi <laughs> duk na sa kun ji ba daɗi insha Allah to Allah ta'ala ya taimake mu da sabar bar amma gaskiyar magana shi ne, mu musulmi mun mu dauki matsaya musamman mu yan harka mun dauki matsaya ko da ba mu iya kawo sauyi to abinda ake laifi ne kuma ba mu goyon bayan laifi sabo ne kuma ba a yi tare da mu ba za a yi sabo tare da mu ba ba za mu goyi bayan sabo ba mun san ba daidai ba ne ba za mu yi tare ba wanda kuma za su yi ga wuri na su je su ta yi ai nafsi nafsi ne duniya da lahira duk nafsi nafsi ake eh, nan duniya ta kan mu muke lahir ballanta na kuma an je lahira yawa wannan shine to muna fata Allah ya mu dace ya sa mana mafita inganta lafiyan jagora da na iyalinsa ya kuma kawo mana mafita kawo mana ɗauki ya mana maganin azzaluman da suka karfin mu masu fatan za su ga mafita nan da nan su ƙara ɗaura ɗamara eh, a ƙara ɗaura ɗamara a yi sabuwar ɗamara wancan karan muka ce a yi gamman waya yanzu kuma na rodi a yi gamman rodi eh, a yi gamman rodi ai ta sa gwamnati ba kuɗi dole ta kwaci kuɗin ku ta yi aiki ta yi abin da take so suka ce idan ba kuɗi shi talaka sanuwan tatsa ne a tatsi nonon idan ba nonon a tatsi jini in jinin ya ƙi zuwa a kashe sauran mutane a bar saura wadda za a yi kula da su a kashe saura shi ne ka'idarsu to kana ji yaushe sauƙi zai zo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتعالى التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين